shin kin shirya zaki aure a nan kusa to na fi da ki a matsayin matar da zan aura da gaske kake za ka aure ni insha Allah wannan dalilin ne ya sa na yanke shawarar haɗa ku aure da kai da Nafisa. Ya raɓai ni kuma hakika umar idan ka amince da hakan ka gama mun komi amma fa idan baka santa ka sanar da ni na amince alhamdulillah umar me yasa zaka mun haka shin kana so ka faɗa min duk iyakar rayuwar da muka ɗauka da kai baka fahimci cewa ina son ka ba umar idan ka ba za ka taka gayyarar rayuwa ta a yayin da na suka kance cewa na samu abokin rayuwa ina son ka tun kafin karima ta san ka shi nan ka ma ka kama adalci kenan to ina so ka sani muddin kan haka zan fara zargin ka kuma zuciyata ba ta taɓa yafe maka abin da ka mata ba. babu shakka na ita ce hanyar da zan bi na fusata ka